godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna 28 ga watan rajab hijira 1436 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da yau 17 ga watan biyar shekara ta 2015 wanda yau ne za mu yi karatunmu na darasi na hudu a karatun wannan littafi da muke a littijahati muta'addida fi qadiyyati khuruj al-mahdi al a littafin da muka saba dan komai ba dan sai dan mu san yace wannan matsala ta al-mahdi wanda ake ta yawan magana a kai musan menene fahimtar ahlus sunna wal jama'a sannan ko menene fahimtar sauran bangarori wanda suka saba ma ahlus sunna wal jama'a din to a kokarin karatun da muke da faɗin dalilai na wato tabbatar da hadisan da suka yi magana kan almahdi shine da za mu tashi a shafi na hamsin da biyu a littafin wanda suke bin littafi kenan shine almabhasul khamis kasaratul ahadisul waridati fil mahdi wato yawan hadisai wanda suka zo suna magana kan almahdi wannan mabhasin ba fadadawa ake ba kuma ba za mu fadada ba saboda a baya an yi irin wannan magana ɗin a za mu yi magana ne a dunkule la shakka anna man nazara fi kutubi sunnati muktalifa yara ahadisa kasira hadi waradat fil mahdi al muntazar ba shakka duk wanda ya dubi littattafan sunna in aka ce kutubu sunna ana nufin su wato irin su bukhari muslim abu dawuda tirmizi ibn maja da sauransu masanin musannafat waɗannan su yake kira kutubu sunna to duk wanda ya duba su zai ga lallai hadisai masu yawa sun zo suna bayani akan shi al-mahdi al-muntazar alladhi bashara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam hadhihi al-umma wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yema wannan al-umma bushara da shi zai a ƙasashen annan ba aka ce ƙalafi kitabihi ya faɗi a cikin littafinsa takhriju hadisin a hadisa fada'il sham wa dimishka yi wani littafi ya kira shi takhariji da ake na hadisai wanda suka zo suna bayanin falalar sham da kuma wato ainihin dimish al'ahadisu fi zalika fi khuruj al-mahdi jidda malam albani ya ce hadisai da suke bayani akan bayyana almahadi suna da yawa kwarai da gaske wa sharha hadisu abdullahi ibn mas'ud marfu'a mafi shaharan hadisan shine hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin da yake marfu'i ne yana da sanadinsa har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a yake wa kada akhda ibn khaldun khada'an wadihan haisu da'afa hadith al-mahdi kullaha yace babban malamin tarihin nan ibn khaldun ya yi kuskure kuma kuskure bayyanannan kuskure arara lokacin da ya zo yana bayani kan hadisan almahadi sai ya fa dukkan hadisan ya ce wai ba su inganta ba ya ce wa lagara ba ta fi zalika ba mamaki in shi ibn khaldun ya yi haka saboda mai fa'inar hadisa a fa'inar hadisa laisa min sana'atihi bayani kan hadisi ya inganta ko bai inganta ba wannan ba aiki ibn khaldun bane mun san shi ilimi wato fanni-fanni ne ko na malami da irin abin da Allah ya hore masa ya sani kuma yake ma addini hidima da shi to shi kallon khaldun ya fi shahara wajen bangaren tarihi amma maganar ilimin hadisi ya inganta bai inganta ba wannan ibnu shi malam albani yace gaskiya ba aikinsa ba ne sai yace wato walhaƙu annal ahadith alwaridatu fil mahdi fiha sahihu wal hasanu yace magana ta gaskiya ingantacciya ita ce hadisan da suka zo suna magana a akan almahadi a cikinsu akwai hadisai ingantattu sannan akwai kyawawan hadisai sannan wafi da wal mawdu a cikinsu akwai hadisai ra'ifai kuma akwai mawdu'ai ma wanda kwata-kwata annabi bai faɗe su ba jingina masa haka yace wata mizu zalika laysa sahalan illa alal illa alal fi ilmi sunnati wa musulai hadith ya ce gaskiya bambance wannan ka gane hadisan ingantattu da kyawawa da masu rauni da wanda suke mawdu'ai ya ce ba al'amari ne karami ba wato aiki ba ne mai sauƙi a'a sai wanda ya kwankwaɗi wannan ilimin na sunna ya san ilimi na musulawul hadith ya san abin da ake kira jarhuwar ta'adil ya san yadda ake tasihi da tad'ifi duk ya san waɗannan abubuwa waɗannan technical ɗin wato shi ne zai iya wannan aikin wannan magana ya faɗe ta ne a cikin wato a shafi na goma sha shida a ba na hadisi sha takwas da yake bayani bayan wannan waƙalar muhaƙiƙun imamu shaukani fi kitabihi mala abin nan mun yi bayanin shi a baya imamu shaukani mai nazarin autar kenan shi ma a cikin littafin sa mai suna at-taube a fi tawatir ma ja'a fil muntazari wad dajjal wal masih shi ma da ya littafi yake bayanin abin da ya zo tawaturi wato hadisai tawaturai wanda suke suna da wato suna da masu ruwaya su masu yawa kuma da sanadinsu zuwa ga manzo to yake bayani akan wanda suka zo suna bayani akan shi wato ainihin almahadi wanda ake jiran zuwansa da dajjal da masihu to dai wannan littafin sai ce wal ahadithul waridati fil mahdi allati amkana alwuqufun alaiha minha 50 hadisa yace wato hadisai wanda suka zo suna magana kan almahdi wanda ni na sami dama na wato na gansu na karanta su shine amkana alwuqufu alaiha yace daga cikin su ni dai na sami hadisai hamsin eh kun ga hadisi hamsin dukkan tattara suka kore ka ce ba su inganta ba wannan magana ce mai nauyin gaske a wurin malaman hadisi shi sai ya ce fi hasahihu wal hasanu wa da'if wal munjabir a cikin sa akwai hadisi ingantacce akwai kyakkyawa akwai da'ifi akwai kuma al munjabir wanda kila in aka hada can da can ta bangaren shawahid ta ɓangaren ɗuruf ɗinsa zai iya tashi ya zama ko ka ce mai hasanun lighairihi ko kuma sahihun lighairi mun gane da kyau Ya yace wa mutuwa mutawatiratun bila shakkin wala shubha tabbas hadisan da suke magana kan almahadi hadisai ne mutawatirai babu shakka kuma babu shubha wannan magana shi ma ka duba cikin littafin za ka ƙara ganin wannan bayani wannan ka kuma muka duba duk ƙoƙarin da muke tunda littafi ne da ake yi aka yi shi don ya faɗa maka ɓangarori daban-daban kan ra'ayi kan magana almahadi to ana so a nuna maka hujjoji da dalilai shi magana almahadin nan ba ƙaramin magana ba ce hadisai tabbas sun zo wanda suka kore hadisan har wasu suka same su wannan magana suka tsinka ita ma daga nan suka tafi kan matsalar ba wani almahadi da za a yi to don nan ka sami hujja abin da za ka rike mana albani a wannan zamanin Allah ya ji kansa gafarta masa kowa ya san shi bajimi ne akan harkar ilimin hadisi ɗaliban ilimi masu karatu sun san waye malam albani sun san kimarsa sun san darajarsa sun san hidimar da ya addini wanda da in kana karatun hadisai in kana na bukhari ba ka da matsala in kana karanta hadisan muslim ba matsala amma da ka taho hadisan da suka zo cikin wato ainihin tirmizi cikin abu dawuda na sai ibnu maja iri na kila irin kada ba mu da wannan wato ilimin na hadisi ba za mu iya gane wannan hadisi ingantacce ne wannan ba ingantacce ba ne ba za mu iya ba akwai hadisai karara da imamu tirmizi zai ce wannan hadisin sahihun hasan ko kuma ya ce garibun kaza kaza to da irin wannan kai dai ɗalibin ilimi ba za ka yi tantance ba amma mala albani duk ya ɗau waɗannan kutubun sita ko ku ce kutubun sunna guda hudu duk ya biya ware hadisansu ingantattu ya ware masu rauni kuma ya faɗi kowane da dalili na su malam kaga na da irin ka ba abin in ka zo sai dai ka ɗauka ka karanta shi yasa za ka ga yanzu yawanci rubuce-rubucen da ake yi sai a ce maka albani wato ya inganta shi sahahul albani shi kenan ka huta in baka yadda ba koma ka ga yayi ya sa hashin ko kuma ga afahul albani ya za a fashi sai ka koma ka ga magana shi an gane da kyau to yace wa kazalika fa innal ummata talaqqadha bil qabul haka nan al'umma ta manzo sallam sun karbi waɗannan hadisai karɓa ta gaskiya kama huwa tabi'iyun an tubadira al'ummatu islamiyyatu bi tasdiqi kullu ma sahha saha sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal imanu bihi wal itiqadu bi mujibihi kamar yadda yake abu ne bisa ɗabi'a haka aka saba duk abin da wato aka ce ya zo na gaskiya ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam to za ka ga al'ummar musulmi suna gaugawa suna haba-haba su gaskata abin su karɓe shi su imani da shi su kudurta duk abin da yake karkashinsa wato na wajibi su imani shi yasa in ka ɗauka manhajin ahlus sunna wal jama'a akan akida al-mahdi da dajjal da ainihin magana Isa alaihi salam da magana ya juju wa majuj zaka ga duk magana ahlus sunna wal jama'a inda ta tafi magana ne na yadda da imani kuma da yadda da abubuwa ne na gaibi yadda ka yadda da tashin kiyama zai zo baka san kowace ba haka nan a sharatu sa'a su alamomin tashin kiyama baka san yaushe za su zo ba an gane da kyau amma sabaka anna كما سبق أن ذكرنا في الملحوظات وهكذا كان الأمر فيما يتعلق بخلافة المهدي وما إذا منفت وانا أتنى مكفة واتو أبو بوز أوكا تشيدنا نجري دا أكيد أهل السنة jama'a wajen karɓa abinda ya duk inganta daga annabi kuma su yi imani da shi su gaskata shi kuma haka nan mun yi bayani wato ainihin dangane da duk abin da yake da alaƙa da khalifanci almahadi shi ma nan gaba za mu ji insha Allah. a mabhasi na biyar kenan ko zikirin al'a'imma wal ulama allazina nasu ala tawatir hadith An mahdi ambatan a'imma da malamai bijimai manya-manyan malamai wanda aka yarda da maganarsu wanda ba sa magana da ka sai da dalili da hujja to sun sun bayani akan tawaturi wato an ce hadisi mutawatir Shi ne wanda dukkan ɗabaƙa ɗin ruwayar hadisin ba a samun ruwaya ta cewa yana da rawi ɓaya ɗaya an sami sanadi kaza ga wanda suka roto shi da yawa haka nan ɗabaka ta kaza ɗabaka har zuwa manzo to hadisan almahadi malamai da jimai da a'imma na hadisi wajen kusan nan za mu ga nan ba wajen kusan sha tara na iya kawo kusan ashirin ma sannan akwai kuskuren rubutu na namba ta farko da ta biyu da aka maimaita ta biyun ba za mu karanta su ɗaya bayan ɗaya ba mai so ya je bi sai karanta ka ƙara ganin mun kawo shi don kasancewa magana almahadi ba magana ce ta wasa ba sannan magana hadisan su dukkan malamai na kowane zamani da ake cikin karnonin nan sun yi magana kan almahadi kuma sun yi magana kan hadisan almahadi magana su da tabbacin su saboda haka wani ya zo dare ɗaya rushe su saboda wata fahimta shi kuma ba ilimin ba hanyar saba ne to ba abu ne wanda za a yarda da shi a ilimi ba kawai shine dalilin kawo wannan sai mu tafi shafi na hamsin da bakwai mu shiga sabon fasali kenan ko alfasalu salis fasali na uku shine aƙidatu sheikh Usmanu bin fodi wa muhammad bello fil imam al mahdi wannan fasali na uku zai bayani ne akan aqida sheikh Usmanu bin fodi Allah ya masa rahama da ɗansa a shan Muhammad Bello shi ma a kan almahadi imamul mahadi menene aƙidarsu mun ɗauko waɗannan guda biyu ba wai don su kaɗai ne suke bayani a kan almahadi ba a wannan ƙasa tamu a wannan yanki namu sai don su ne suke magana mai faɗi kuma dukkan wani musulmi ɗan uwa a nan Najeriya in an ce mai Shehu Usmanu ya ce, Ashe Muhammad Bello ya ce, ko kuma ainihin abdullahi na gwandu ya faɗi to zai saurari wannan magana ɗin sannan sun yi magana mai yawa a akan almahadi mecece aƙidarsu su ma a su irin ta shi a ce kan almahadi ko a ce ta kore almahadin ko ko su irin ta alusunan jama'a ce shine dalilin ƙulla babin ويشتمل فصل ويشتمل hazal fasal المباحث salakiya. wannan fasali zai kunshi waɗannan bincike kamar haka المبحث الأول أسباب اهتمام الشيخ عثمان بن فودي وابنه محمد بن بقضية خروج المهدي علميا wato mabhasi bincike na farko ƙarƙashin fasalin za mu ji sabubba da dalilai da suka sa shi a shek usman bin fodi da ɗansa abu muhammad wato bello suka damu da maganar almahadi kuma ba damuwa ta maganar baki ba kaɗai a'a magana a ilmanci kun san su malamai da harkar duk da ake inda ta matsala ce ta ilimi to ba magana ce kawai ta ka faɗi in faɗi ba mu ta surutu muna hayaniya magana ce ta ka rubuta ka faɗi dalilanka kai ma in rubuta ka rubuta to nan ne za a gane kowa abin da yake faɗi ilimi ne ko ko son zuciya ce an gane da kyau to muhammad bello da shi da mahaifinsa a shi usmanu bin fodi sun damu da wannan matsala damuwa kuma ta ilimi ba damuwa kawai a yi ta a tashi a bar mutane sun rudu su kasa gane menene ne wai matsala almahadi mun gane da kyau almafasu sani shi kuma shi ne shine ƙidatu shek usman bin fodi wa muhammad bello fil za mu muntazar ji a su bayan mun ji sababin damuwarsu da abin sannan mai cikin da su almafasu salis zikiru intajati shek usman bin fodi ومنه محمد بلو العلمية حول هذه المسألة irin wato abubuwa da suka samar in aka ce intajat shine ababen da aka samar na ilimi domin magabata kullum abin da ake so a sani malami me ya bari na rubutu wanda za a karanta a karu almajirai nawa ya ilimantar wanda bayan mutuwarsa su ma za su iya karantawa a fa'idanta nawa ne suka ƙari da iliminsa suka fita daga tsarin jahilci zuwa tsarin ilimi wannan shi ne za a ce intaji na shi abinda wane ya samar na ilimi to shi ne za mu so mu ji a wannan fasali da za mu shiga muna fata Allah ya ba mu ikon fahimtarsa to sai mu fara da na farko shi shine asbabu itimami Sheikh Usman bin Fodi wa ibnuhu Muhammad Bello bi qadiyati khuruj al-mahdi la shakka anna ghalib al-kuttabi wal mu'allifina yaktubuna bi sababi ba'ithin yaduru fi mashairihim wa dama'irihim babu shakka galibi marubuta da mawallafa sukan yi rubutu ne ba haka kawai ba sai dan wani abu da yake kewayawa ko yake juya a kwakwalwarsu da tunaninsu an gane da kyau galibin mai rubutu kan yayi to akwai wani abu sababi da zai sa shi rubutun muna fahimta da kyau ko dai ɗaliban shi ne za su ce da Allah a yi mana kaza ko kuma shi ne zai hango wata matsala wacce tana buƙatar ya rubuta don a karanta a gane ya take wannan shi ne muke cewa su ma haka fa inna shek usman bin fodi wa ibnuhu qad awdaha aqidatahuma fi amr al-mahdi al-muntazar alladhi sha'a dhikruhu bayna an-nas wa kathura توقع خروجه بين الأمة الإسلامية في ذلك الأثر wato shi a shek usman bin fodi da ɗansa muhammad bello hakika sun yi bayanin aƙidar su ƙarara dangane da al'amarin almahadi wanda ake sauraron zuwansa wanda kuma bayanin bayyana tashi ta yaɗu a wannan zamani nasu ko ina ana magana yanzu fa abubuwa sun rikice gashi nan can rikici rai can rikici zamani watakila almahadi tashin kiyama ya kusa to tun ko ita ko kanta tashi akwai wasu alamominta da dole sai sun bayyana ana cin wannan magana daga cikin alamomin akwai bayyana almahadi wanda ake zaton ko ma bayan wannan zamani nasu ne kwatsam almahadi zai bayyana kun gane da kyau shine zamanin su zamani ne da aka yi ta magana akan haka awwalan bari mu fara da shi a Sheikh Usman bin Fodi a Usman bin Fodi zakara Dr. Bahir Maigari أهم هذه الأسباب في مقالته الفكرة المهدية عند الشيخ Usman bin Fodi babban shehin nan Dr. fahir maigari Allah ya masa rahama a wani rubutu da ya kira shi alfikratul mahdiya inda shek Usman bin Fodi wato tunane irin na shek Usman bin Fodi dangane da almahadi to ya tattara sabubba da dalilai saboda haka ma la ya hataju ila ziyadatin a nan bai bukata a karo su dalilai da sabu ba sama da abin da shi doktor wato tsahiru mai gari ya faɗi a littafin shi wa tun a ma doktor samare da zamu yau don magana ya mai faɗin gaske to shi kuma kullum musamman wannan zamanin namu yau al'umma ba su cika son karatu da yawa ba sun ci son saurare shi yasa in za ka yi littafi kai imemen littafi sai a baka da kayanka shi yasa ma masu rubutu galibi a matsayin ko ɗan neman kuɗi haka sun fi so su yi shi ɗan ƙarami wanda yanzu za ka karanta awa ɗaya awa biyu ka aji ɗan ƙanana saboda mutane yanzu ba son karatu da sai muka ga mu yo samaran shi kan shi magana tashi ta sabubban da ya sa shi shehu usmanu ya damu da magana almahadi na la'alla min ahammiha ta yiwu mafi muhimmancin sababin da ya sa ya damu da matsalar ihtimamu a katabil ilmi bil karni al-ashir hijiri hijri bil am wato bajiman malamai su ne a katabul ilm na wannan zamanin na karni goma da hijira alƙarni ashir al hijri mun san karni na goma shekara ta dubu ɗaya kinan ko wanda mun ce shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu Allah ya mai da kenan ko to tun ƙarni na goma ake ta cece kuce ko almahadi zai bayyana ne to duk malamai na zamanin duk sun damu da magana kan almahadi da bayani da rubutu a kai misalin allamatum na hajar alhaitami a shafi amma wannan malami wanda mun karanta shi a baya wanda ya rasu shekara ta ɗari tara ne da saba'in da hudu kun ga ba ƙarni yana cikin ƙarni na nawa kenan eh? ƙarni na ƙarna goma an ce maris shekara ta ɗari tara da saba'in da hudu yara cikin ƙarni goma kenan to kan yara sun ya da ya rubutu ya ta magana akan bayana almahadi sannan wa dini suyudi shi ma mun magana sha ba mu kumanta ba wanda ya rasu shekara ta nawa ba wanda ya rike yi suyudi ya kamata ce an ce ya taɓa zuwa najeriya nan kano ƙarni ya rasu shekara ta ɗari tara da sha ɗaya kaga shi ma cikin ƙarni na nawa ne rasu shekara ta goma kenan ko to kaga shi ma lokacin ya yi ta rubutu akan wannan magana washe Abdul wahabu sharani da wannan malamin wani sufi ne shi wahabu sharani sannan wa sharif nuruddin samhudi sannan wa ali bin hassamuddin dini muttaqi wal hasan bin mas'ud Lusi yusi wa sheikh ahmad usmanu sharnubi wa ghairuhum duk waɗannan malamai ne ɗan ƙarni na goma da abin da ya sama da haka dukkan su ba wanda bai rubutu akan almahdi ba to shi kuma waɗannan malamai wa kana ibnu fodi ya jullu ha'ula'il ulama wa yuqaddisuhum wa yaftakhiru bil husuli ala kutubihim wa lillahi alaiha malaman nan da muka karanto sunayensu da wasunsu shi Usmanu yana girmama su kuna ganewa yana ganin su da su sannan kuma yana farin ciki da samun littattafansu da yayi da ma iya leƙa littattafan ma'ana da karanta su yana farin cikin wannan yana alfahari da cewa ya sami littattafi ka san malami babban jarin shi kullum samun references littattafai da zai rika komawa yana karanta na malamai yana ganin me suka ce nan ne zai sami shi kuma jari da guzurin abin da zai gaya ma al'umma to yana ɗaukar su a matsayin malamansa da ya sami littafansu wa min bayni ula'ikal ulama allazina ta'assara bihim abdurrahmanu al-yamani allazi jazama da anna duniya tablugha alfa ko alfan ko wa salasimi'atin min al nabawiyya daga cikin malamai wanda shi Shehu Usmanu ya tasirantu da maganarsa da abin da ya karanta na littafinsa shine babban malamin na Abdurrahman al-Yamani wani malami Abdurrahman bin wato mutumin Yaman wanda shi a littafin sai yanke kai tsaye cewa wannan duniyar za ta kai dai shekara 1300 hijiran manzo shi yankewa za ta kai haka kun gane kama kada bi annaha la tablughu alfan wa 500 kamar da gefe guda kuma yanke cewa wannan duniyar ba za ta kai shekara dubu ɗaya da ɗari biyar ba da hijira ma'ana ya mu muna <laughs> to waɗannan abubuwa dukkan ba ka karatu ba za ka san su ba wato yanke wannan kun ga dole hankali ya tashi ko wa qarara anna al-khilafa innama yaduru faqat bayna al-ulama'i fi bulughiha 1400 ya yi bayani ya tabbata a littafi ta saɓanin da duk ake yi cewa wato malamai sun ta saɓani za ta kai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ne ko ko a'a da ɗari uku nan dai ko ko za ta karasa da ɗari biyar dubu ɗaya ɗari biyar nan aka yi ta kai kawo a tablugu tamamal mi'atin rabi'a ba da alfi am kusa an zalika za ta cika shekara ɗari hudu bayan dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari hudu kenan ma ba za ta kai ba wannan dai suka yi ta magana a kai wa ila hadha yarmi bi qawlihi fi qasidatillah wannan ne ma ya wata kasida ta shi wani baituka yake cewa wato ainihin tablughu alfan wa salatu mi'ati tablughu tablughu alfan wa salatu mi'atin ala ittifaqi ulama'i sunnah amma bulughu hal amma amma bulughu hal kham 500 فلا يكون واقعا بالبتة واختلفوا في المئة الرابعة كاملة تكون أو ناكسة yadda kawo 'yan baitocin shi yake cewa ita dai duniyar za ta kai shekara 1,300 a lattifaƙi ulama sunna in ji fa a yi jingina ma malaman suna wannan inda za a sa ka bi baitocin kai ma ka aiki ina jin kila akwai wanda za ka a nan. domin jingina malaman sunna lalle yana buƙatar ya ciro ina malaman suna suka faɗa ka hai zai jingina masu magana ko ina suka faɗi wani malamin ne na sunna ya ce daga shekara 1300 duniya shi kenan ta kare kun gane amma ya faɗi wannan baitin nashi yace amma wai amma bulughu hal khamisa ko abin 500 fala yakun waqi'an bil batta amma a ce za ta kai shekara 1500 wannan ba zai yi ba ma waƙen bilbatta kwata-kwata ma ba zai auku ba kun ya kore ko sau da haka mu yanzu dai muna gaba-gaba kinan wasalabu <laughs> filmi a cin rabi'a ya ce wai malaman sun saɓani a kan ta kai shekara 1400 kamilatan ta cika hakan ta kuno auna kisatan ko kuma ce ba za ta kai ba nan kam sun ta kai kawo malamai in ji shi wannan malami al-yamani abdurrahman al-yamani to shi malam shehu usman bin hudu ya tasiranci da wannan magana tashi kun san yadda malamai suke shi yasa kullum ibi wato babban tabi'in na muhammadu sirin yake cewa kullum fanzuru amanta ko amanta ku zuna ilmakum ko dinakum a wani yake cewa ku rika dubawa da ke wurin wa za ku karbi addinin ku ma'ana ilimin ku kenan domin ilimi wurin wanda ka karbai in tatacce ne to tataccen za ka sha kamar abinci ne a jigo in ka sami abinci lafiya ka ci shi ne ka sami lafiyan jiki in ka ci abinci mai guba haka zai bi maka jini wannan guba ce maka tasiri a jiki baka ilimi yake in ka karɓe shi wurin malamin da sai da ya tashi ya baka to sai ka ga maka amfani ba matsala tare da kai in ko ka karɓe shi wurin malami shi kan shi akwai matsala ba a sa rariya aka tace ba to haka fa za ka kwankwada kuma kai ma haka za ka ba da shi kun fahimta da kyau yace wa qad da shaykh muhammad bello mithla hadha al-kalam fi kitabihi alladhi nahnu fi taqiqihi shi kan shi muhammad bello ya kawo wannan magana ta shi abdurrahman al-yamani cikin littafin da zamu taqiqin shi a can karshen wannan littafi ma'ana yadda baban babansa ya kawo littafin sa ya saka wannan magana tashi shi ma ya nakalto ta ya sa a littafin sa mu dai ku nuna ma yan uwa cewa sababi na farko da yasa Shehu Usmanu shi ya damu da matsalar to malamansa ya ga su ma duk sun damu da ita inan bai kamata shi ma ya bar al'ummarsa ba bai wani rubutu musu bayanin waye almahdi ba dalili na biyu wa min al-asbab ad-dafi'ati li Sheikh Uthman bin Fodi bil itina'i bi amr al-mahdi wa khurujihi kasaratu idda'i an-nas lil mahdiyyati bal dhanna ba'dhum annahu ay al-Sheikh Uthman nafsu huwa al-imam al-mahdi dalili na biyu ko sababi na biyu da ya tunkuɗe Sheikh Usmanu ya ta rubutu da bayani kan almahadi da damuwa da al'amarinsa da fitowarsa ko bayyanarsa ne yawaitar mutane masu da'awar mahadiya ɗin a zamaninsa sai ka ji wani can ya fita wajen kamar nan gaba za mu karanta waza ce maka wajajen tunis wani ya bayyana ya ce shi almahadi ne wajen sudan wajen yaman ɗin wajen can wajen iraki haka ake ta samu mun fahimta da kyau to yawaitar wanda mutanen da suka yi fitowa suna da awar su su ne almadi kowa in shaidan ya mai fitsari a ka sai ya yi mafarki shi shi kaza kaza annabi ya ce shi ne almadi kaza kaza kuma yanta da kyau bal a'a su hatta wasu sashen mutane shi kan shi Usmanu shi karan kan shi an masa da awarwar shi ma almahadi ne faqama jarra zalika yubayyinu haqiqata amr almahdi ganin wannan dalili ya sa shi ne sababin da ya ga to lallai zama bai same shi ba bai kamata ya riƙe alƙalamin shi ba ya kamata ya tashi bayanin haƙiƙanin wannan al'amari hatta la yastabi hazalika alal amma kada wannan al'amari ya rikice ma awam al'amma sune wanda ba sa karatu mai zurfi su ake ce ma'amma kun gane da kyau to kada abin ya rikice masu tun da shi shehu usman in yi magana za a saurare ta malamin da aka ba shi imama ta ilimi a zamaninsa za a ga malamai su kansu suna sauraren shi balle kuma wanda ba malamai ba kamar in kuka ɗauka malam abokar gumi Allah ya ji kansa a zamaninsa ai ya sami imama ta ilimi ko da yana magana ana sauraren shi har wanda ma suke gaba da shi din wani lokacin suna saurara mashi to shi usmanu da ana sauraren shi kaga ya kamata ya bayani don awam jahilai ma da masu ilimi duk su fahimci wai waye almahadi saboda haka wato waliyaza a haddan le igwa'i ashabil asma'i siyasiyati wa lil ahwa'i iyahum haka nan dan ya kokari kada ma'abuta san zuciya da son ransu wanda suke ƙoƙarin amfani da siyasa, kasan wani zai sami wata matsala da suke ana yayinta kuma yana so ya sami goya baya ko yana so a goya masa baya sami wani shugabanci ko wani jagoranci to sai amfani da wata matsala sabuwa da ake abin nan dinta to wannan irin waɗannan da suke ta da'awar mahdiya ɗin shehu usman ya toshe wannan kofar kada waɗannan masu son zuciya da makamantansu su ja jahilai su yi cewa ga wani shima almahdi ne وألف كتابه تهذير الإخوان من ادعاء المهدية الموؤودة آخر الزمان sai wallafa littafin na nasa da ya kira cewa tahzirul ikhwan koratar da 'yan uwa ko da ja masu kunne da masu gargadi dangane da masu da'awar mahdiya wato wacce aka yi alkawarin za ta bayyana wannan mahdiya din a ƙarshen zamani to a mutane ku ne kada wani fa ya zo ya ce muku ni ne almahdi kawai ku yadda kaga shehu usmanu ya aiki ko bai ba haka magabata suke duk sanda wata matsala ta fito da za a rubi da ita to sai ba za su bari ba sai sun bayani dan ka al'umma su ji salaka kun ga dalili na biyu kenan ko na farko mun ji saboda malaman zamanin su sun damu da matsalar shi mai rubutu sababi na biyu saboda wasu sun fito sun rika nuna su ne almahadi har shi ma ana nema a jingina mai amma da yake malami ne rabbani baya son a faɗa mai abin da ba matsayinsa ba ya tashi ya littafi ya ce a'a kun ga yadda gaskiya take ko haka bambancin malaman suna da malamai wanda suke su da an tashi kan ba masu da abin da ya su ƙara cima rawani da ƙara murza ido da ƙara nuna shi na a daɗa kewaye su bushe usmanu ba cin waɗannan haka da wannan ne zaka san har yau masu zuwa su kewaye kabarinsa riƙa roƙonsa masa abin da bai kamata a yi masa ba Allah zai ma ba abin da ya haɗa shi Usman da wannan aikin nasu domin tun zamaninsa an nemi a fara masa irin wanda ya nuna baya so fa Allah kin ga ba ruwansu kenan da duk abin da ake mashi Allah ya kara masa rahama sababi na uku da ya sa ya damu da matsalar shine wa min tilkal asbabi aiza anna ba'd ar-riwayati kanat tu'ayyin wa kanat tu'ayyinu al-qarna wa sanata li zuhuri al-mahdi wato wasu ruwayoyi ingantattu ba daga cikin magana Abdurrahman Lemu ko Yamani tana muka ji to wasu ruwayi da ya karanta sun kasance suna ayyana karni da shekara wacce wai almahadi zai bayyana wa qad ata jami'a hadhihi alquruni wa sinin wa madad duna an yadhhar almahdi fiha to sai ga wasu ruwayoyin da aka faɗi zai bayyana karnin da suka faɗin karnin ya wuce shekara da suka faɗi shekara ta wuce kun gane ba tare da bayyana almahadi ba kaga dole ne nan ma ya sabbaba ya sa ya tashi rubutu ya nuna ma mutane waccan magana ba daidai ba ce domin magana almahadi bayyanarsa da saukowa annabi isa da bayyana dajjal da ya duk waɗannan magana ne na asharatu sa'al kubra ko magana ce ta kaibi kuna ganewa da kyau wani ya ayyana ya ce ga lokaci to in ka ayyana sai ka ayyana ka ce to ita ma shin kyama ga lokacinta in kun gane da kyau to kaga ya kamata ya tashe rubutu dan ya bayyana wa mutane wannan sababi na hudu da yasa bai ba hannunsa riƙe ba ya rubutu ya damu da matsalar almahadi shine annahu wajada nasa in qasamu ila qismaini takriban tija hadhihi al am al adim ya sami mutane na zamanin sa Shehu Usmanu sun kasu zuwa kashi biyu kun gane da kyau dangane da wannan mas'ala da wani al'amari na bayyana almahadi wato fahimta ta kasu biyu kuna ganewa to bai ban mutane ba a ce musu fahimta fuska ce ma'ana kowa ya ɗau abin da ya gane daidai ne mas'aloli na aƙida kuna ganewa ba a cewa wato fahimta fuska ce ma'ana ka in je in fahimce da na ɗauka in riƙe kai ma ka fahimce la ba a faɗin wannan fahimta ɗaya ce fuskar ƙwaya ɗaya ce ne magana ce ta aƙida kun gane da kyau ko ka fahimci abin da ahlus sunna jama'a suka fahimta ka tafi a kai ko ka fahimci sabanin fahimta ahlus sunna ka tafi can amma fahimta ɗaya ce shine fahimta ahlus sunna jama'a wannan sai ya fahimci mutane fa sun kasu kashi biyu dangane da wannan fahimta wanda ya ga bai kamata ya bari ba ya kamata ya rubutu a kai ismun ya al-mas'alata wa qudrataha jahalan ya yakunu tamman بحيث لم bi kulli ma ما كان يدور بين العلماء حول المسألة min خلاف أو وفاق kashi na farko shine kashin da gaba ɗaya sun jahilci matsala kamar mafi yawan al'umman mu a yau sun jahilci matsala almahdi yanzu da muke magana wani zai ce shi yanzu ma yake ji da sai ka gode ma Allah da Allah ya sa ka ji ba ka tafi kan jahilci ba kila a zuwa ne maka magana ka ce kai kai a rubu da kai da wannan magana a'a kuna ganewa ce wato ya wani kisimin na mutane sifinci sun jahilci matsalar hadarinta jahilcin da ya kusa a ce gaba ɗaya ba su san komai ba dangane da abin da ke kai kawo wurin malamai dangane da wannan matsala ɗin na saɓani da inda suka yi saɓani da kuma inda suka yi itifaki babu wannan ba san wannan ba wa ya ce wa ba da yi allimahu da haƙiƙatul am wannan ismi na farko da ya jahilci matsala ɗin shehu usmanu sai rubutu don ya ilmantar da wannan ismi wane ne menene haƙiƙanin almahadi kun gane da kyau وقد صرح بذلك في أول كتاب أمر الساعة وأشراطها yayi bayani karara dangane da wannan magana a littafin sa da a farkon littafin mai suna wato amru sa'ati wa sharataha al'amarin tashin ƙiyama da kuma alamominta inda maƙala inda yake faɗi muka yi quotation din maganar hadha kitabu amru sa'a wa sharataha allafnahu tanbihan li juhalil umma alama alaihi ulama uha mun yi magana shi usmanu yace mun wallafa wannan littafi ne da zai magana akan al'amarin tashin kiyama da alamominta mun wallafa shi ne don mu faɗakar da jahilan wannan al'umma mu alama alaihi ulama uha su san akan abin da su suke a kai dangane da matsalar almahai waye malaman kinan su shi shehu usmanu da su irin su Muhammad Bello ba su ne malaman al'umma ba to mun rubuce wannan magana don mu sanar da al'umman mu abin da mu muke a kai kada su je su ɗau wata hanya can daban su halaka ko yi da ne wannan rubutun na shi ne akan abin da nufi damuwa da shi almahdi na sudan da yau zan ina da lokaci na sake rubutu zan yi faɗaɗa bayani akan almahdi na shi'a muna ganewa kullum kana rubutu ne a lokacin da wata matsala kai ta dame ka kake so kai bayanin tana a fahimce ta kun gane da kyau yace nayi ne saboda me nuna ma jahilan wannan al'umma akan abin da malaman ta suke akai dangane da almahadi wa qismun kana yulimu bil mas'alati ilmaman basita wani kashi na biyu kuma nuna al'umma ta. abin da ya kasance su kuma sun san wannan matsalar amma sani kaɗan ilmaman basiɗar kuna ganewa illa annal ghaflata qad balagan minhu mablagan yakadu yansa bi anna asarahu allazi ya'ishu fi huwa nafsu al-asar allazi yabda'u fihi tawaqqa ashraq sa'ati al-izam yace waɗannan bangare na biyu sun san mas'alar amma sun ji su tsaya su zurfafa su fahimce ta saboda me gafla ta ɗan jasu wato gafla ba shine ka ɗan rafkana da abu ba sun gafala da matsalar gafalar da ta kusa ta sa su ma manta da cewa zamanin da suke ciki fa zamani ne da suke rayuwa wanda zamani ne da ka iya cewa shine farko-farkon sa rai da ake na faruwar alamomin tashin kiyama manya-manya su faru kaga wancan littafai da ya karanta na malaman shi ko haka tasirin karatu shi ma kenan kamar ya ɗan tasirantu da maganar zuwa wancan yamani kenan cewa wannan mu sun ga falafa cewa zamanin nan fa nasu zamani ne fada wato ya kai kusan da wato mutane su fa fara tunani na cewa manya-manyan alamomin tashin kyama fa za su fara bayyana kaga ya tasirantu da maganar kenan ko wa min ahammiha khurujul mahdi su ko manya manyan alamomin tashin kiyama mafi muhimmancinsu shine bayyana al-mahdi wala siyama anna asharat as-sa'a nan wurin as za ku sa akwai kusa rubuta ka ce as sai ku gyara wato cewa musamman ma alamomin tashin kiyama ƙananan su kad atat hasaba ma akhbara bihi rasul sallallahu wa sallamu alaihi wato sun riga sun zo ƙanana ƙanana kamar yadda annabi ya ba da labari nan ma akwai kusurar rubutu ar rasulu ne ba ar rusulu ba ar rasulu sallallahu ko kuma ka ce ar rusulu sauran manzanni da suka bayar irin su annabi isa annabi musa su ma sun faɗi hakan duk zai iya kowane zai ɗauka rusul zai ɗauka rasul kun gane da kyau kun san ashra'u sa akwai asugura sughra akwai al ko to su gora ba nabi ya bada labarin su ba wasu ma sun auku tun a zamanin manzo to su sun faru amma manya manya fa ai ba su faru ba ko su ba za su faru ba sai gab da tashin kiyama kada Allah ya nuna mana lokacin bayyana su fa akhadha ash-shaykh fil kitabati liyuqidha shu'ur hadha al-qism nahwa wuqu'i hadha al-amr shi Usmanu Allah ya masa rahma sai ya dau sai ya dau alkalami ya fara rubutu domin ya farkar da tunanin wannan ismin na biyu su gane cewa auko wannan al'amari fa ya fara gabatowa wa qad raha bi zalika fi awwal kitabihi ya bayyana wannan karara a farkon littafin sun shehu Usmanu wanda ya masa suna tambihul umma ala qurbi hujumi asrati sa'a tambihul umma fadakar da al'umma dangane da kusantowa wato da aukowar alamomin tashin kiyama manya-manya kuna ganewa kaga yadda kira littafin tambihul umma ala hujumi asharatu sa'a eh, fadakar da al'umma dangane da aukowar alamomin tashin kiyama kamar hujum abinda yake cewa hujum abinda kawai zai auko maka ba shi ko faƙale a ciki yake cewa wa na fi tambihihim ala qurbi tilka al-asharati hasahum على الاهتياء لأنفسهم بالتوبة قبل أن يحال بينهم وبين تدارك ما فرق منهم kun gane wannan magana shi Usmani ne yake cewa wa maqsuduna manufarmu na wannan rubutu da muke yi fi tanbihihim ala qurbi tilkal ashara shine mu faɗakar da al'ummar mu dangane da kusantowar waɗancan alamomi na tashin kiyama dalilin masu wannan don mu faɗakar da su sannan hassahum alal lihtiyaqi li bi tauba mu kwadaitar da su mu zaburar da su su tashi su ta kokarin tuba kamar mu muta wannan satin ko eh al bi tauba kullun karkace a'a sai nan gaba ba ka da tabbas ko gobe ko jibi ko mutuwa ta ko ka koyo ko gobe ko kaga ashe akwai abin da ya kamata mu yi tuba to mun rubuta littafin don mu zabar da mu su tashi su ta tuba kabla an yi haɗa bihim gabanin kwatsam a kewaye da su wa bai na tadaruki ma faraɗa minhum tsakanin a shiga tsakaninsu da abin da suka yi na laifi ba za su iya tuba ba ya za a shiga tsakanin sai da mala'ika ya zo maka rai ya zo makoshi shi kenan an shiga tsakanin ka da laifinka ba da za ka tuba kuma Allah ya karba muna ganewa haka nan da rana ta hudo daga mafaɗarta an shiga tsakaninka da manya-manyan laifukanka da laifinka ba magana ka ce Allah na tuba kuma Allah ya karba an kulle kofofin tuba to shine sai Usman yake cewa mu rubuta wannan da mu faɗakar da mutanenmu su tashi su fa shirya alamomin tashin kiyama nan fa suna nan kusa kuma haka ya kamata mu ɗauka ko abin da yake kuskure ka ci a nan da shekara kaza za su zo amma ka rika kaddara suna nan kusa tashin kiyama yana kusa ai mutuwar ka kai idan ta zo ko ta zo ta mece ce tashin kyama kace ta farko to za ta zo ko ba za ta zo ba kana da notice ne to wannan abin da yace shine mu faɗakar da su kowa ya shiri ta ta kansa fa yanzuru li anfusihim wa yaqba'una an dunya mutane su duba da kansu su gane laifukan su gyara kenan sannan su yanke al'amarin su game da duniyan nan kada su mika mata wuya su ce wurin zama ce wurin miƙe kafa ne wurin kaza a'a wa ya una ya ce ani duniya mutane su yanke su ba duniyan nan kamar da imamu nau yake faɗi ko bayan na gari su ne wanda suke ma duniyan nan saki uku ka samu saki uku ai shi kenan ko sai can ta zai ta auri wani in ta auren watakila ya saki kila ka sake aura to ya ce ai ma duniya saki uku mana a kar a rika daukan tori miƙe kafa ce wa yasta'iddu lisa'atil maw'ud biha mutane su rika kokarin tattali da tanaji da shiri saboda tashin kiyaman nan wanda aka alƙawari da zuwansa da anna tilkal asharat alamatan domin ita kanta wato tashin kiyama din tana da wasu alamomi eh li anna tilkal asharat alama ita kanta tashin kiyama tana da wasu alamomi lintihai duniya wan qada'iha wanda suke nuna ƙarewar duniya da an zo karshen ta abin da ake so nuna mana tashin kiyama tabbas zai zo kafin ya zo akwai alamominsa wanda su alamomin su ne suke nuna lallai duniya ta zo karshe ya ƴan uwa ku duba shehu Usmanu Allah ya masa rama zamanin sa tura ba su shigo ƙasar nan ba irin yanayin da muke a yau babu shi amma tun lokacin su kullum abin da suke ta kaddarawa duniyar nan fa ta zo ƙarshe mun shiri mun shiri yau daga su zuwa an ƙara wajen shekara ɗari biyu da wani abu yan uwa ko tana nan duniya ba ta tashi ba wani ya miƙe kafa amma wallahi tana nan sai ta zo ko haka ne ko ba haka ba to shine yace duka yana faɗakarwa za ta zo kafin ta zo akwai alamomi su ma alamomin mu daina kai su nesa kuskure kawai ka ce a rana kaza ko wata kaza ko shekara kaza wannan shehu usmanu kenan mun ji sabubban da ya sa ya damu da maganar da wato bayyana almahadi a zamanin sa. ai mun fahimta ko wannan kuma shine abin da ya kamata malaman mu Allah ya masa rahama mu san hidimar da suke mu musulunci mu ji aikin da suka yi mu ga su da su duk wani mai karantarwa ko mai faɗa a ji ya zama kullin damuwar ka al'umma ka kata halaka kun gane da kyau saniyan na biyu shine a sheikh amirul mu'minin bello rahimahullahu ta'ala na biyu shi ma wato amirul mu'minin haka ake mai lakabi muhammad bello Allah ya masa rahama annal asbab allati ja'alat sheikh usman bin fodi يهتم ta خروج المهدي hiya nafsul asbab التي جعل ابنه محمد bello. ya biha wato irin dalilan da suka sa shehu usmanu ya damu da matsala bayyana almahadi har ya rubutu a kai su ne karan kansu sabubban da suka sa ɗansa muhammad bello shi ma ya damu da wannan ya ta rubutu wa mu'allafatuhu wato fi zalika dalilin wa shahidin in ka je ka karanta littattafan da ya rubuta akan haka za ka ga dalilai ƙarara an gane da kyau ina ga ta mun tsallake wata ya gaba ya kaɗan ko ba ku tuna da ita ba yawwa amma sheikh abdullahi bin fodi rahimahullahu ta'ala dan kada wasu su ji cewa muna ta maganar shau usmanu ɗansa muhammad bello ba magana abdullahi na gwando ba haka wannan matsala to me yasa ai an ga wurin ko to sai ka duba can ƙasa ɗan taliki da aka yi a ƙadi wato sai muka ce ƙadi bahastu fi mu'allafati shi muhammad wato abin abdullahi na gwandu Allah ya masa rahama abdullahi na gwandu kane ne ga shehu usman kun gane to me yasa shi ba mu yi magana sa ba shine nake cewa ni dai iya bincike na ga littafansa da na dan lalleka walam aqif ala kitabin lahu ban sami wani littafi daya shi ba allafahu fi amrul mahdi wanda ya wallafa shi akan mas'alar al-mahdi amma rashin cewa ni ban gani ba ba fa ya korewa kun littafan muhammad na gwandu suna da yawan gaske rubutansa ma kusan aci ya fi na shehu usmanu ya fi na muhammad bello yawa da faɗi amma dai ni iyayen da na lalleka ban iya ga wani littafi da ya rubuta akan matsalar almahdi ba la'allar sababa fi zalika ihtimamu bi shu'uni siyasa ta yi dalilin da sa shi bai magana kan almahdi ba damuwarsa da al'amuran siyasa yasa za ka ga ya rubutu yi rubutu da yawa akan al'amarin siyasa in kana karanta littafansa ay su'allafa kasiran mimma yata'allaqu biha sai da ya rubutu da yawa akan al'amuran siyasa haza la ya'ani jahluhu bil mas'ala aw adamu ibda'i ra'ayhi fiha ba wannan yana nuna cewa shi ya jahilci matsala bane ko kuma a'a bai da ra'ayi a ta a'a ba wannan bane yasa bal mimma yabdu annahu sakata anha iktifa'an wa ridan bima allafahu akhuhu wa ibn akhihi fiha mu abinda muka fahimta tayu yayi shiru ne kadai saboda gamsuwa da wadatuwa da yarda da abinda yayansa ya rubuta da dan yayansa ya rubuta akan matsalar ya ga rubutun nasu ya isa mun gane da kyau abinda malamai suke cewa tikrarin juhud bai da wani amfani in wani ya ɗauki matsala guda ya yi bayani akan ta sosai to kuma wani ma ya zo yi wani ka gana ta fikiral juhud kenan ko kai kuma sai ka ɗau ta matsala ɗin kamar matsala da ya ɗauka kan rubutu akan kan siyasar shar'iyya ya rubutu da yawa ga tafsirin sa da ya babba da rubuce-rubuce da yawa a kan harkokin magunguna na irin na nabawi yana da rubutu da yawa shi wato ainihin na gwandu kuna ganewa abdullahi na gwandu to shi yasa ba wai dan bai san matsalar ba ba kuma dan bai damu da ita ba ba dan bai da ra'ayi ba a'a gamsuwa da abin da yan uwansa suka rubuta wallahu a'lam Allah shi ne masani a muna ina ga bari mu ƙara sanan ko ƙara fi kitabi shi shehu a wato Abdullahi Maman Bello nake son ce ko shi a littafinsa yake cewa kashkul kafi min akbarin imamil mahadi mahdi littafinsa da ya masa suna wato bayyana abin da yake ɓoye dangane da al'amarin ko kuma labaran shi imamul mahadi wannan muhammad bello ne ya rubuta littafi shi ma a ciki da yake cewa al'amurul awwal da ilamukum ya ikhwani rahimakumullah wa tabshirukum ko biktira bi zuhurihi ay al-mahdi wa innahu sayazharu ba'da sanatayn ayanan lil khassati wal amma kuna jin maganar Maman Bello a cikin littafinsa ya ce al'amurul awwal al'amari na farko da ya sa na rubuta wannan littafi ya ilamukum mu sanar da ku ya ikhwani ya ku uwana rahimakumullah Allah ya maku rahama wa tabshirukum liktirabi zuhurihi sannan mu yi maku bushara da kusantowar bayyana sa'ai almahadi ina nufi almahadi wa innahu sayazaharu ba'da sanatayn ayanan yadda da sannu zai bayyana bayan shekaru biyu karara a e, lil khasati da mutane na khasa malamai kinan da kowa ma game gari zai ga almadi nan da shekara biyu karar zai bayyana ha kun yi wata magana ko ita ma <laughs> wato wata mamman ne faɗi cikin littafin ya ce kashkul ya sa kira kashkul khafi ko bayyana wani abu da yake ɓoye wato zamanin kun san yanzu kamar wanda turanin lokacin ana jin labarin su da ɗiminsu kaga dole za a bin nan ko kuma ana ganin kaiwai koma duniyar tashi za ta yi ne ka haka suka yi ta rubutun shi da ya ce bayan shekara biyu ma da sannu zai bayyana karara wannan magana da ya faɗi ina jin kowa da ya kila zai ji kamar ta ɗaure mai kai ko ashabul jabri ya dogara ne da abin da malaman jaf aljafru shine wani ilimi ne na na abin nan da ake zane ake yi a wasu abin da kamar da ilimin taurari ko kuma ilimi na falaki mun san ilimin falaki ko da shi za a bincike a hararo a gano a ce kaza zai faru wannan shekara za a yawan ruwa wannan shekara za a yi wane ne a kaza kaza zai faru to akwai ilmul jafri zamanin nasu ana yawaita shi ma wai wannan masu ilimin sun gama bincikensu sun ce kai almadi fa nan da shekara kaza zai bayyana kama aure da hufi kitabi alƙawul muktasar fi aure imam ibn hajji muntazar kama wannan wato littafin nan nasa alƙawul muktasar fi imam fi amr imam ibn hajji muntazar wanda zai bayanin al'amarin shugaba al almahdi wanda yake sauran zuwansa ya kawo wannan bayanin ilimin jafur ɗin mun kai kan hitan za mu yi bayani walakin nahun ko bayyana fihi annahu lam yadhkurhu itiqadan bi sihhatihi sai dai shi kan shi Muhammad Bello ya ci gaba yana ta bayanin wannan ilimin wanda da shi ya dogara ya faɗi cewa almadi zai bayyana shekara kaza da ya gama bayani shi ma ƙarshe sai ya kawo maganar da take nuna shi ma fa ba ƙudurinsa ba ne bai yadda da ingancin wannan zancen da wannan labarin na malaman ilimin jabru ba kun gane da kyau bal innama zakarahum ala sabilin ala sabilin listi ina bihim kaɗai ya faɗi ne wai irin dai ana zance kaɗan kawo abu dan kaɗan ɗebe cewa a ɗan dai jawo hankali ko a ɗan firgita ko in aka ce ma yanzu nan da shekara biyu za ka tafi lahira ka gaya sai ka ƙara <laughs> kikkimtsawa ko ka yi ce yanzu a masallaci sahun gaba azkar <laughs> to ina jin Maman Bello abin da yasa kawai da ya faɗa abin kina amma bai yadda da wai kudirinsa ne ya kudirci cewa nan da shekara kaza zai bayyana ba kun gane da kyau. A'a yace ce haisu qala domin ga inda yace eh lam anna sa'ata wa sharaqaha la sabila ila ilmi bi waqti buruziha idh lam tarid ayatun wala hadithun yasih kun gane magana tashi ko sahihun kun gane yace eh, lam. ku sani ko ka sani kai mai saurare ko mai karatu anna sa'ata ita tashin kiyama wa sharataha da alamominta la sabila ila ilmi bi waqti ko bi ko bi buruziha ba wani da yake da hanyar da zai sami ilimin sanin lokacin bayyanata ita tashin kiyamar ko kuma na alamomin kun ga magana shi kyau da ko yace iz lam tarid ayatun domin ba wata aya wala hadisun sahihun ko wani hadisi ingantacce da ya zo ya ce ga ranar da za a yi tashin kiyama in an faɗi ranar amma ba a ce wace ce bayan ce ranar juma'a ce ko amma wace juma'a mai zuwa ta gobe ta ji ai ba faɗo nan ba to haka alamomin su ma ba aya da ta zo ta ce rana kaza lokaci kaza ko kuma wani hadisi kun ga wannan amfanin karanta maganar magabatanmu musamman waɗannan hamshakan malaman ka san aƙidarsu ka duba muhammad bello ya kama gana ta ɗan aya ɗan dariya ko amma ƙarshe ku duba yadda suke istilali da hadisi da aya ya ce babu aya ko hadisi ɗaya da ya zo yake bayani shi hadisin ya ce ingantacce yake ce maka ga ranar tashin kiyama ko ga lokacinta ko kuma ga lokacin wannan asharar sa'a kun gane da kyau ya yi magana ne kuma lokaci guda ya rushe ta dan ya karanta da almajiransa wanda wannan ya kamata kullum mu tafi a kai da haka ne za mu tsaya kan gwadabe nan ahlus sunna wal jama'a ba za a ja mu can ko can ba har mu samu ajalin mu yazo muna da imani mu gudu da imani mu mu tsire da shi mu shiga aljanna tare wannan ga saboda yanayi dan kamar ana nuna man lokaci ya dan tafi nan za mu tsaya darasi na gaba sai mu ji magana kan aqidar su kan shi almahadi din wato shi shehu usman kenan da kansa abdullahi wato ainihin wato muhammad bello allah ya masa rahama <clears throat> na sai ya kira sallah ko